Kalangu, studio Kalangu. kuke saurare a halin yanzu mamadan ne zo muku da labarin namu na yau da farko ga muhimman kanun nasu. A cikin labarin namu za ku ji cewa an farfasa wasu motocin gidan rediyon da talabijin Banfere. sai kuma jakadan zaman lafiya na inasco ya kirawo taron manema labarai kan batun kasuwancin bakin hauren afirka a kasar libya a cikin rahotonmu na musamman muna taɓo magana cututtukan da ke yawan samu a bankilare. To Motocin gidan rediyo da talabijin Banfere aka farfasa a ranar jiya da misalin karfe uku na safe. A cewar mai gadin wurin Umaru Munkaila wani mutum ne da ba a san kowane ne ba ya aikata wannan bana kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Mutare Muhammadu. A lokacin da ya nufa Tony kafin ma ya zo ya tanadi duwatsu ne inda ya ta jefa duwatsun bisa motocin ya farfasa madubansu. A lokacin ne na yi azama na tashi domin na bi shi, shi kaɗai ne, amma wasu suna tunanin cewa watakila ba mutum ɗaya ba ne. Wannan ni dai ban sani ba, mutum ɗaya dai na gani wanda da na bi shi ya jefe ni da dutse har ya fasa min goshi. Da yake ba kowa sai na dawo a a wajena don kada wasu kuma su zo su yi min barna. Ni dai abin da na gani mutum ɗaya ne, kuma ya shiryo ne sannan ya zo. Motoci uku duka ya farfasa ma su. To sai dai darakta janar na gungun gidan rediyo da talabijin fere da muka kusanto bai bukaci ya yi magana ba kan lamarin sai dai ya bayyana cewa ba su zarge kowa ba kuma tuni aka buɗe bincike domin gano masu hannu kan wannan abin asha. Bayan bidiyo da aka watsa a duniya da ke nuna 'yan Afirka masu ci rani da ake kasuwancin su tamkar dabbobi a kasar Libya, fitaccen mai ɗinkin na alfadi kuma jakadan zaman lafiya na UNESCO ya kirawo taron manema labarai a yau da safe domin yin Allah wadai da dukkan ayyukan cin zarafi da wulakanci da ake yi wa bakin hauran Afirka a ƙasar Libya. Gade alfadi a cikin rahoton Rukayya Abdurrahman. fait déclaration pour arrête ce passe se Na yi kira da tsaye da abin da ke faruwa yau a kasar Libi, cinikin dan Adam. Ina son duniya ta gane matasanmu na barin mu ne kasancewar akwai matsaloli da dama. Ai ko ina akwai matsaloli. Amma zuwa wata kasa domin neman aiki ba zai zama dalilin a da su ko kuma a musguna musu ba. Domin haka ina fatan a samu mafita. mu su sami aiki a kasashen su al'umma ta taimaka musu, haka ma hukumomi. Ya kamata kasashen duniya su haɗa kai, shugabannin kasashen Afirka su haɗa kai su yi Allah wadai da wannan lamari. dole mu yi magana domin a samu a magance matsalar. Bayan rasuwar shugaban kwamitin tattalin arziki jama'a da al'adu cewa da Sezok bikin buɗe kasuwar dole a Zandar da aka tsaida a ranar Alhamis 23 ga watan Nuwamba na shekara ta 2017 an ɗage har zuwa ranar Litinin 27 ga watan Nuwamba. Babban magajin garin birnin Zandar ya bada wannan sanarwa a yayin wani taron manema labarai a ranar jiya. Dr. Sabo Muhammad Bashar a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Il y a de cela, j'avais lancé la mobilisation Yau da kwanaki biyu na yi kira ga jama'a su mai da himma domin tarbon shugaban kasa da ya kamata ya zo zandar a ranar 23 ga watan Nuwambar. Amma kasancewar an samu rishi na shugaban hukumar Sezok Musa Mumuni Jarmakwai da ya rasu a birnin Paris a ranar Lahadi kuma za a iza cikin wannan mako. Saboda wannan dalili shugaban kasa ya ɗage balaguransa na Alhamis sai ranar Litinin. Kenan shagulgulan da ya kamata a yi a ranar Alhamis an mai da su a ranar Litinin 27 ga watan Nuwambar. Muna kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu saboda wannan dalili kaɗai ne aka dage bukin ƙaddamar da kasuwa. 'Yan wasa masu fasaha 25 ne na jihar Agada suka samu horo akan tsarin masu fasaha da ke daga wajen kawo canji daga ranar 13 zuwa 19 ga watan Nuwamba da ya gabata a ƙarƙashin shirin haɗin kan al'ummar ƙasar Nijar na PCCN. waɗannan 'yan wasan fasaha sun gabatar da wata wasa a ƙarshen wannan horo a ranar lahadin da ta gabata a gidan alliance française da ke jihar ta agadas wakilin musa mamman ya aiko mana da wannan rahoto A cikin kaɗe-kaɗe mai tada tsimi ne 'yan wasa biyar na Gugaram, biyar na Iferuwan da goma sha biyar na Agada suka nuna tasu a zaƙa a gaban 'yan kallo da suka zo da bibi. 'Yan wasan su nuna farin ciki da godiyarsu. Wannan ya tabbatar muna hakikanin abin da muke yi, yana ƙara tabbatar da ingancin aikinmu. Ina tabbatar da wannan horon ya ƙayatar da mu. A karon farko mun haɗa mawaƙa makaɗa da masu barkwanci. kwanci. Mun ji daɗi kwarai da gaske kuma za mu miƙa saƙonni zuwa ga waɗanda ba su samu damar halartar wannan horon ba. Marina Kurzato mai bayar da horo ga 'yan wasan ta bayyana manufar da suke buƙatar cimma. Wannan horon an shirya shi ne da zuma ƙarawa 'yan wasa fasaha da kuma canza yawu tsakaninsu a eh, cikin fannoni da dama na fasahar kirkira inda akwai kaɗa maraya masu wasan barkwanci da kuma mawaƙan zamani da suka haɗa kai wuri ɗaya domin miƙa saƙonni ta hanyar kayan kaɗe-kaɗe. Saƙonni na zaman lahiya, zamantakewa kyaukyawa tsakanin al'umma da sanya iya mata a makarantun boko su ne kalamun da 'yan wasan suka bayyana a cikin wake-waken da suka gabatar. Zauren Paleto Congress da ke nan birni mai na karbar wata haɗuwa tun yau da safe da ta shafi ayyukan ƙungiyar ƙasa da kasa ta masu ruwa da tsaki kan aikin sa kai na ƙasa da ƙasa bisa tushen cuɗanya. Prime Minister Birji Rafini ya jagoranci bikin buɗe taron Hassan Hamadin Director Janar na cibiyar ƙasa kan aikin sa kai domin ci gaba ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Asmana Shina. wannan haduwa ta mu ita ce ta taron bisa ga jama'a wanda ake ce ma 'yan sakamu bisa aiki bancin ma a nan kasar nijar da muke aika su ma'aikata ma'aikata suna aiki kuma suna iya tafiya wata kasa don su yi aiki kawai yanzu muna iya aika 'yan nijar su ta yi faranshi su yi wannan aiki na sa kai ko kuma 'yan faranshi su aiko mun ko kuma aika togo ko kuma togo su aiko muna to shine makasudin wannan aiki dan wannan abin ai generalizan shi a ce ko ina kana iya tafiya kai aikin sa kai kuma ka dawo a cikin lumana shi na muka zo mu yi taro za mu kwana uku muna tattauna don mu ga proje proje wanda zamu yi kaka zamu ne fanni zamu yi don mu samu kuɗi don mu wallata wannan aiki ayyuka kamar wani iri ne yan sa kai ke yi a duniya yan sa kai suna aiki ko ta wani falli kaga akwai wajen kiwon lahiya in ka ta likitoci likitoci kana iske a aiki yan sa kai akwai wajen hamada kana iske yan sa kai akwai wajen a taimaka ma yan kasu dan ai maza ai shari'a volunteer yana aiki ko wani fanni Kwanaki kaɗan bayan kama aikinsa sabon kwamitin zartarwa na ƙungiyar 'yan makaranta ta ƙasa ESN ya kaddamar da wani jenar rangadi a ranar jiya a cikin wasu makarantu da ke nan birnin Yamai wannan kuma domin ganewa idanunsa halin zama rayuwa da karatu na magoya bayansa. Algabit Muhammadu Idar, Sektar Janar na kwamitin zartarwa na ESN ya yi ƙarin haske a cikin rahoton Taman Fudai Ahmed. Kwamitin zartarwa na ESN ya yi zagaye a cikin makarantu na gwamnati da ke nan birni mai domin tabbatar da halin da suke ciki. Sai dai wannan rangadin da muka yi abin ya harzuka mu ganin cewa duka surutan da hukumomi suke yi a cewai a cikin babban birni mai wasu makarantu suna cikin halin kakanikayi inda akwai ma makarantu da ɗalibai a ƙasa ne suke ɗaukar darussa sannan za ku tarar da makaranta da akwai ɗalibai da suka haura dubu ɗaya amma ba makewaya a gaskiya halin da muka tarar da abokaninmu a ciki abun kai ne abun tir da Allah waje ne Jihar Tilibiri na da kufa kai da fata domin kwalbarar takobi ta ƙasa da aka tsaye da shiryawa daga ranar 25 ga watan Disamba zuwa 3 ga watan Janairun shekara ta 2018. Daraktan Janar Tilibiri kan harkokin wasannin motsa jiki ya yi tsokaci kan shirye-shiryen tawagar Tilibiri a cikin rahoton Haruna Sumai. Dangance da shirye-shiryen kwamɓalar kokowar gargajiya jihar Tilaberi ba a bata a baya ba, a hali yanzu muna matakin tankaɗe da rairaye kuma muna son mu ƙarasa cikin ya daɗe 22 ga watan Nuwamba. Kuma abin da ya shafi tankaɗe da rairaye na 'yan kokowa a wannan yanki, jihar Filinge ce aka zaɓa, inda bayan mun ƙarasa ga baki ɗaya za mu shiga gadan-gadan abin da ya shafi gurza 'yan kokowa domin samun ƙara ƙwarewa. Après avoir fini les éliminatoires, nous allons directement rentrer dans la mise au vert. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na su ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. Idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku, ICR tana iya baku taimako. tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku rike da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai ba ku gargaɗi. canzo sai kuma rahoton mu na musamman tare da yawan al'umma da aka kiyasta zuwa dubu 2,888 bangaren kiwon lafiya na Binkilare na dauke da kananan asibitoci guda biyar da kuma ɗakin shan magani guda shida da ke aiki dukansu. Likita CSE na kula da kashi 57 cikin 100 tare da jami'an kiwon lafiya guda uku kawai kimanin kashi 75 cikin 100 na yaren waɗannan yankuna ba su ciki bisa ƙauyuka 100 da ba su ƙarƙashin wannan CSE. Ahmed eh, Muhammadin masanin cututtuka masu yaduwa ya yi karin bayani game da wato soma aiki a wannan jiha ta Binklare kuma matsayin da suke fuskanta a cikin rahoton Adama da Waki. Cututtukan da suka fi hadabar jama'a a wannan yanki shine masassarar cizon sauro da yake muna cikin yanki ne da akwai da yawan fadamu da gulubai. Ana samun cututtuka da ke da nasaba da amai da gudanawa saboda rashin tsafta da ƙwayoyin cuta da ke shafar numfashi. Mata masu juna biyu ne da yara ƙanana da ba wuce shekaru biyar ba abin ya fi shafa. Daga watan Janairu zuwa zuwa watan Satumba mun samu mutane dubu ishirin da biyar da ɗari uku da talatin da uku da ba su da lafiya, inda daga cikinsu mun samu yara dubu biyu da ɗari da sittin da tara, kuma mun samu haihuwa ɗari hudu da ishirin da biyar. Jama'a suna zuwa asibiti, amma duka da haka bai kai yadda muke so ba, inda kawai kashi talatin da hudu cikin ɗari ne. Abin da ke nuna cewa akwai garuruwa da suka kai ɗari da ɗaya da suke zawa a asibitin waɗanda kilomita goma sha biyar ba su da asibitin. Kenan don haka ne waɗanda suke da nisa da asibitin suna shan wahalhalu wajen zawa asibiti. Ballantana idan ya kasance yaro ne ko kuma uwar yaron za ta kawo yaron a likita. Tare da matsalar rashin tsaro da yankin yake fuskanta, kun ga mace ba ta iya yin tafiya mai nisa. Muna da matsaloli wajen kawowar yara shaushawa, kuma muna da matsala wajen ƙarancin ma'aikata. inda jami'ai 21 ne muke da su. Su ma ba aiki ne suke na dindindin ba. Waɗansu ma sun daina saboda rashin biyan su albashinsu. Kuma jami'ar asibiti mai kula da haihuwa cewa da ingozama ita ma ɗaya ce gare mu. Inda muna hasashen mace dubu ishirin da ɗaya da 'yan kai ne ya kamata ta kula da su. Don haka ana yin haihuwa barkatai ne ba tare da an je asibiti ba. Duka da yake muna da abokanin hulɗa da suke taimaka taimaka mana. Daga watan Janairu zuwa watan Satumba, mata masu juna biyu biyar ne suka haɗu da ajilinsu a cikin mata dubu ishirin da ɗaya da ɗari biyar da tamanin da hudu. Kuma duka mun yi bincike a kansu. Dalilin mutuwarsu matsala ce aka samu shine cutar gishiri da waɗansu cututtuka da suke shafar mace mai ciki. To ƙarshen labar namu kenan daga nan Sidiyo Kalangu a huta lafiya. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.